wato ingantattun ladubban musulunci yau za mu tashi darasi na biyu a cikin wannan littafi daidai shahi na ashirin da biyar a jiya in ba a manta ba malam ya ɗauko bayani ne dangane da adabu qada ilhaja wato ladubban biyan bukata to mun ɗauko har inda mala ya kawo mana ladabi na tara a kan shi muka tsaya za mu tashi ladabi na goma kamin mu shiga ladabi na goma yan uwa da yawa sun yi ta kira suna tambaya cewa an kawo magana game da 'yan son samu ne tolet ɗin da ake yin fitsari da kashi ya zama daban inda ake yin wanka ya zama daban to galibi munan kusan duka tolet ɗin guda ne muke da shi shi ina hukuncin arwalla cikin irin wa'annan toilet ɗin saboda ta ce ko kuma suka ce sun ji ayi magana cewa ba arwalla irin wannan wurin to dangane da wannan matsala matsala ce wadda da yawan malamai a wanda sun ka akan cewa ana yi ana iya yin arwala cikin toilet ɗin amma gabanin ku fara arwala cikin toilet ɗin in kuka san tola ɗin ku haɗe yake da wurin kashi da wurin fitsari ya zama na kamin ki fara alwallat an wanke wannan wurin kuma in san samu na a sa wani chemical mai kashe kazanta duka a wanke wannan wurin a tsaftace shi gabanin a fara alwalla amma idan tola ya zai yana da cikakken tsaftace, ce to ba wani wanda zai ce maka ba a arwallah wannan wurin da aka ce ba a arwalla tola ana magana tolan ne irin waɗanda ba a kulawa da su amma wani tola ai za a ga ko kwanci mutum na iya cikin shi saboda tsauta wannan wurin saboda haka idan mutum ya ƙara da lura ta yi to sai ya wanke wannan wurin ya samu wani sabulu ko wani kemikal ya wanke sannan in ya ƙare sai ya arwallarsa kuma yana da dama ya yi wanka wannan wurin amma shi ma ko wankan zaka yana da kyau ka sa wannan kemikal ɗin ka wanke wannan wurin inda aka yi ƙazantar kashi da fitsari sannan ka fara wanka domin kare lahiyarka da kuma cika tsaftarka amma yan son samu na yan akwai dama to ya zamana a yi tola guda biyu nan na lura bauli da kashi ne kawai nan kuma don ɗaya wanka ba tare da wacce lalura ba akwai wurare da yawa za a ga hatta da tola-tolan na kasuwa suna rarrabewa nan wurin wanka ɗaya ne nan kuma wurin kewayawa ɗaya na nan ma wurin bauli ɗaya ne za a ga suna irin wannan wani wuri a haɗa wurin baulin da wurin kashi amma wurin wanka daban saboda kulawa da cikakkar tsauta Allah shi sa gane to yau za mu tashi ladabi na goma in sha Allah wato ladabi na goma shi ne adamu ƙaza ilhajati fil masajidi wato rashin biyan bukata a cikin masallatai to anan kun ga kamar iyaye mata da galibi muna yin darussa tare da ku da lakcoci da muhadarat da ake yi masallatai kun ga shari'ar musulunci ba ta yadda da ayi bauli ko kashi a masallaci ba to ya kamata da kuke zuwa da yara duk inda an ka ce za a yi wata muhadara a masallaci to wannan ki kokari ki samu ma yaron ki famfas domin kada ya yi kashi ko ya fitsari cikin masallaci abu ne da ya kamata ku kula da shi da yawa za ga wasu mata saboda ƙauyenci sun shiga da tsiyansu cikin masallaci yaro wani ma in yi tsari sai ya warka mu kusa mutum biyar duk a ƙare ta kuma sai ya taɓi kafet ɗin masallaci ya ƙazanta wannan wurin to masallaci ba wurin kashi da tsari ba ne don haka ana so ku kula da irin wannan matuƙar yaron ki bai da kimcin da za ki iya yi masa ya an shiga masallaci domin lakta to sai ki hankura da shiga cikin wato masallaci ki zauna waje babin lalura wannan shine abin da ya dacewa domin idan ki shiga da yaron ke fitsari cikin masallaci hukuncin haka makeki don keke kai kashi kuma keke kai tsarin to shine malai ce yana daga cikin ladabi na goma rashin biyan bukata a cikin masallatai ma'ana kare zamana a ce cikin masallaci nan na tola yake ko nan na wurin yin abin nan kewayawa yake ya zamana masallaci daban wurin kewayawa daban kamar da za ku gani galibi masallatai mu an yi wannan tsarin ko ne masallaci an rarrabe wurin da ake yin wannan lalura din mala ce fa yi haini wato ya tabbata a cikin Buhari da Muslim an bi bin Malikin daga ana bin Malik Allah ya kara masa yadda Ya yace bainama nahnu fil masjidi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ce wata rana muna nan tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci iz jaa arabiyun sai ga wani mutumin karkara wato ya shigo wannan masallacin faƙama wannan wato mutumin karkara ɗin faƙama ya bulu fil masjidi sai ya miƙe tsaye yana bauli a cikin masallaci ya yi tsaye yana bauli a cikin masallaci saboda mi la'alla kilan su can su ana iya yin bauli a cikin masallaci wasu malamai sun ce al'adar garinsu shi wannan mutumin karkara ɗin su garinsu al'adar su duk inda an ka tsaftace an ka gyara wuri to nan ne ake zuwa ana lalura da haka shigo da shigowa ta masallaci ya ga an gyara wuri an kamsa sauri kawai sai ya gyara kai ne ɗaya duka ko ya yi tsugunne ko ya mike tsaye ya yi lalura shi faƙama ya tsaye ya bulu fil masjidi yana bauri cikin masallaci masallacin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nan sahabbansa kuma suna nan faƙala ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka ce da shi ma ma kalmar ma sun ce kalmata zajarin wani haye kalma ce ta hani da tsawa kama a sha ko tir da abin da ka yi suka yi masa tir da abin da ya yi shin kun ga jama'a yanzu yin bauli a masallaci lehi ne ko ba lehi ba ne sai ɗaya sahabai suka hana shi ƙala sai ɗaya ya ce shi anas kenan ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su la tuzrimuhu da'uhu sai annabi ya ce la tuzrimuhu kada ku yanke masa baulinsa tunda ya riga ya fara bauli kada ku yanke mai bauli ne saboda illar tsawar da kun kai mai yanzu yanzu yin bauli a masallacin laihi ne to amma kuma tsawar da kun kai mai tana iya haddasa wannan baulin ya tsawar da kun kai mai ya haddasa da wata ɓarnar da ta shi yin baulin da ya yi saboda mi tsawar da kun kai mai na iya sa na ɗaya al'aura ce da yake lalura da ita ya bayyana da ita ga al'aura ce mutum ya ga al'aura wani haramun ne illa ta biyu yana gadar da ya yi watsi da wannan tsarin ko ina cikin masallacin kun ga lalura ta kawo shi yasa malamai suka ce kullun idan banna guda biyu sun ka hadu sai a tsaya a kalli banna mafi sauki a hauta in ya zama dole sai a yi banna to sai a dibi wadda ta yi dama dama sai a hauta shine suke kira kabu a haffar dararaini ko ba haka ba wadda malaman usulul fiqh suna magana game da wannan matsala to an gina wannan wato wato riƙau wannan daga wannan hadisin annabi ya ce la muhu, kada ku yanke masa baulinsa da uhu ku bashi sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu biyayya da da'a idan annabi ya ce ba abu ba abu cikin su ba wanda ya ce ah, manzo Allah a bashi kuma yayi bauli ba wanda ya magana don sun san da wahayi ne yake magana la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayuha sun san mala'ika na ce masa a ƙyale shi don haka ya faɗa musu fatara kuhu hatta bala haka ne sai suka ƙyale shi har ya kammala bauli ne summa inna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'ahu bayan ya ƙara bauli ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi fa lahu annabi ya ce masa inna hadhihi masajida la tasluhu li shay'in min hadha al-bawli wala al-qazari inma hiya li dhikri llahi azza wa jalla was salati wa qira'ati al-qur'an sai annabi ya mai nasiha me yace masa yace inna hadhihi al-masajida kaga wayannan masallatai la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl ba su kyautasuwa ba su dacewa ga wani abu a ce mutum ya yi bauli wannan wurin wala kazarin bale a ce mutum ya shigo da wata ƙazanta a cikin masallaci innama hiya li zikirillahi azza wa jalla masallatai an gina su ne kawai domin ambaton Allah don zikirin Allah wa salati domin sallah wa qira'atul qur'ani domin karatu alqur'ani kun ga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lurar da mutumin abin da ya dace wannan yana karantar da mu jama'a idan wanda bai da ilimi ya zo ya yi ba daidai ba me ya kamata a yi mai a kira shi a samu wani mai tunanin cikin ku mai hangen nesan ku ya kewaye da shi gege ya yi masa nasiha lokacin da mutum ya ba daidai ba cikin mutane ka kira shi ka gaggaya mai maganganu baya kallon nasiha kake masa yana kallon kane masa wato cin mutunci ne sai ce to kaga mana sai aka ce to ban ma yadda abin da ka wadi ba yanzu kun ga da annabi sallallahu alaihi yake gaya mana yanda ake da'awa yanda ake kiran mutane zuwa ga daidai to mu ma sai mu yi kokari mu kula da wannan yace inna to shine yake cewa masallaci an gina shi ne saboda ababe guda nawa guda uku to anan ya kamata ku lura kenan masallaci ɗayan abubuwan nan guda uku ake so shi zaki in ka shiga masallaci ko dai zikirin Allah ko sallah ko karatun Qur'ani masallaci ba wani wuri ne wanda za a tattauna matsalolin duniya ba wuri ne na tattauna matsalar addini abinda adda alaka da addini au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace fa amara rajulan min alqaumi fa amara rajulan min alqaumi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wani mutum min alƙaumi cikin mutanen da annan masallaci ba wancan wanda ya baula an gasa aikin ba ku kalli wata maslaha sai annabi bayan ya gama mai nasiha tuni ya riga ya san inda yayi sai annabi ya umarci wani mutum daga cikin mutanen da sabansa faja'a bidalu bidalwi min ma'in yace yazo yazo yazo da guga ya ci kowa saki guda na ruwa fashannuhu ai fasabbahu ya zuba wannan wuri ya koje ya ci ko ruwa ma'ana ya ɗebi ruwa masu ɗan yawa waɗanda girman su ya kai kamar misalin girman guga guda ya ce a kwarara wannan wurin inda aka yi baulin domin gusar da wannan ƙazanta ashe wannan yana nuna mana shi bauli ba ne bauli na aka sa ruwa 'yan kaɗan ba kamar irin da kuke mata sai ga abin nan mace ta yi bauli eh amma an ɗebi ɗan ruwa ɗan kaɗa an ɗan yayyafa ba a yin haka nan baulin mace yana da bambanci da baulin namiji in dai ba su fara abinci ba an gane baulin mace ko da jaririyata ta sai an sa ruwa da yawa saboda baulin yana da ɗauri sai an sa ruwa da yawa sannan za a iya kusa da ƙazanta ta ko ga cikin ki ya taba ki tabbata ke kwararar ruwa shi yasa wannan mutumin da yake balagaggen mutum na ya bauli sai da an ka kwararar ruwa wannan wurin bayan an kwararar ruwa waɗanda sun kai kimanin guga guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a zuba ruwa wannan wurin muttafaqun wato wannan hadisin wato fashannahu alaihi yace a zuba guga na ruwa wannan wurin wannan hadisi wato hadisi ne ingantacce muttafaqun alaihi hadisi ne muttafaqun alaihi Imam Buhari da Imam Muslim sun ruwaito shi ga numbar hadisi da. to wannan shine dalili na cewa ba a yin wato kashi ko kuma bauli a cikin masallaci amma shi yasa kun ga da yawa ana kyamar mutum ya kwana masallaci in babu lalura saboda yana yiwa ya yi bauli cikin masallaci to in ma lalura ta sa yayi lalle a tabbatar da an kwarara ruwa masu yawa inda aka yi wannan baulin Allah ya samu dace ladabi na goma sha biyu malace shine adamu qada ilhajati fil makabiri wato rashin biyan bukata a cikin makabarta ma'ana in an ce wanga wuri makabarta ce to ba a bauri cikin makabarta kuma ba a kashi cikin makabarta kuma makabarta duk area makabarta da inda adda kabari da ma inda babu kabari duk area da an ka kewaye an ka ce nan makabarta ne to ba a son ai bauli wannan wurin ba a son ai kashi wannan wurin to alal misali jama'a makalli irin makabartar mu ta argungu da take da yawa eh in bauli ya samu mutum ha kace sai ya ta akwai aiki kuma lalle sai an yi ta lalle ka tsallaka katangan makabarta ka sai can waje ka yo bauli shine abin da ya dace da shari'a kamar yadda zamu ji insha Allah malaci ruwa ibn maja ibn maja ya ruwaito hadisi bi sanadin hasanin da isnadi hasan an uquba ibn amirin daga ukuba dan amir radiyallahu anhu Allah shi da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin rahama sai da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya ce la'an amshiya ala jamratin au saifin au akhasifu na'ali bi rijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslimin wa ma ubali aw sata quburin qadaytu hajati aw wasa suki annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya la an amshiya ala jamratin in yi tafiya akan garwashin wuta a aje mini garwashin wuta in tattaka saman garwashin wuta au saifin ko a aje mini kaihin takobi in yi tafiya a saman takobi ba ni da takalumma au aksifa na ali birijili ko kuma in cire takalumma na in yi tafiya da kawahuna cikin tsananin zafin rana rana na ƙunata ina cikin damuwa da zojin ƙunar wuta to a habba ilayya shi ya yi ƙaunatuwa a gurina min an amshiya ala kabri musulmin bisa ga a ce ina tafiya a kan kabarin wani mutum musulmi ka hau kabari haka za a ga mutane in sun je ziyara a makabarta suna takin kaburburan mutane suna tafiya don zuwa inda kabarin babannin su ko kakannin su ko malaman su wannan kuskure ne idan ya zama na kabarin wanda ka kai ziyara yana nesa to sai ka tsaya nan bakin gabar inda kabari yake dannan nan ai damun da zaka shigo makabarta kawa duk wanda an makabarta na addu'a to daga nan sai ka tsaya iya inda kabarbura suke sai ka yi addu'a ga mamacinka daidai yake da kaje inda kabari ne amma saboda mutane ba sani ba haka za su suna ta taka kaburbura na sha gani malam adamu kai ka gani malam jamilu duk kun gani sai ka ga wani kabari in mutum ya taka sai ya rusga sai an gyara kabarin kuskure ne babban laifi ne yanzu mun ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace yayi tafiya wato bisa garwashin wuta bai da takalumma ko yayi tafiya akan kaiyin takobi ko yayi tafiya cikin tsananin zafin rana ga yashi bai da takalumma yayi sauƙi wuri ne sama ga a ce yayi tafiya a saman wani ƙabari sai ce kuma wala ubali ni dai ban damu ba a wasal qubur shin tsakiya kaburbura na nake qadaitu hajati zan biya bukata ta aw suki ko tsakiya kasuwa ni ban bambanta lehin su ba da wanda ya biya bukata ta cikin kaburbura tsakiyar su da wanda ya je kasuwa cikin kasuwa tsakiyar kasuwa ya tsuguna ya bauli girman zunubin su duk kusan da shi sannan in wanda ya je tsakiyar kasuwa ya yi bauli tsakiyar kasuwa cikin jama'a ana kallo ne mara kunya wanda ya je cikin makabarta ya yi bauli to duka rashin kunya su ɗaya ne me ake so a nuna mana a cikin wannan hadisin ana so a nuna mana munin yin biyan bukata a cikin makabarta yin bauli ko kashi a cikin makabarta kazalika a nuna mana illar mutum ya dinga tafiya saman kaburbura yana tafiya to wannan yana da haɗari Allah ya sa mu dace wannan shine ladabi na goma wato sha ɗaya ladabi na goma sha biyu wato shi ne al’istitaru wato minan nasi shi ne sha makancewa daga mutane in za ka biya bukata idan mutum ya shiga makewayi yana daga cikin sha makancewa daga mutane in ka shiga makewayi ka sa sakata wanda ya shiga makewayi bai sa sakata ba bai sha makance daga mutane ba saboda yanzu wannan iya turo gambu sai ganka tsirara ina shawa wanda ya gani ya ji kunya kai ka ji kunya shine amfanin tole-tole da muke da su cikin gidajenmu wanda suna da sakata to a sa sakata ne in ma babu su a samar da ita haka ya dace ya zama in ka shiga makewayi to babu mai ganin ka sai ka yi ka. to munin muni ma a ce yanzu misali ba ga munan cikin makaranta ba kawai sai mutum ya zo ya tsuguna nan wurin ga bayan ka san gaggaice wai bauli zai to mafi muni ma a ce mata za ga irin da cijawan mu iyaye da kakanni mata ko ina tsuguna suke si lura. eh mace ta je cin kasuwar kauye kasuwar bayewa kasuwar auji kawai sai ga wai mace inda maza suke tsugunawa suna biyan bukatar su nan zaki zai ki kwara jikinki kina biyan bukata kazalika mazajen mu akwai waɗanda ada ɗabi'a in za su kewayawa sai sun kwara su sun tsuguna ana gani kuma ga hili wannan bai dace ba kuma ya kamata ga hukuma ta samar da wasu wurare na musamman duk wasu kasuwanninmu duk wasu hanyoyinmu duk wasu wurare na musamman a yi tola-tola waɗanda ko da biya za a yi in mutum na da bukata ya kewaya kamar da kuke gani ƙasa mai tsarki ana yi in ta haka cikin daji sai ga ɗaya wani an zo nuri yi tola sun kai goma Eh, ma'ana in kana jin lalura ka dan sassauta haka kai wannan wurin ka je ka biya bukatar ka sama ga a ce ko ina haga dama duka haka jiya mun karanta illar dukawa ko ina haga dama yana haihuwar da yawan wasa wafi. saboda wani wuri da kake gani mazaunin aljanuna wurin hutawarsu gidan aljanu ne hedikwatar su ci wani wuri ne na musamman da suka mitin kilan sun share wurin sun kawo kujeri an sa kafet kafet an kamsa wurin kai ko ba gani ba dai idanunka ba su iya gani ka je ka tsuguna kaya bauri. wannan wurin su ko daga nan sai su yi maka ba daidai ba sai a samu matsala irin wannan ya sha faruwa to saboda haka malai ce ana bukata al-iftitaru minan nasi sha makan cewa daga mutane idan zaki biya bukatar ki ko zaka biya bukatar ka yanzu jama'a ba gamu ba haka a misali za ka shiga wannan wurin ai ya kamata a ce duk da alhamdulillah kun ga dai nan ba a ganin wani tola mutum ya shiga da nan inda nake in ka shiga wancan kaga da wanda annan bai ganin ka in ka shiga can bai ganin kaga da sauki amma in sun samu ne kamata a ce akwai abin da ya kare wurin ma inda in mutum shiga ba iya ganin shi musamman ku da an mata shi yasa yanzu duk cikin kuwa da adda basira ta da wayonta sun za ta taho makaranta sai ta tsaya duk bukatar ta tun da gida ta abinta sama ga a ce dai kai bukata ko ina ga dama tsuguna tsuguna haka yi sai ya haiwa maka da samun matsaloli da rashin lafiya masu tarin yawa Allah ya samu gani malai ce wato ruyan nasa'iyu imamun nasa'i ya ruwaito hadisi ga sanadin hasanin da sinadi wato wanda yake Hassan, an abdurrahman bin abi quradin daga abdurrahman bin abi quradin radiyallahu anhu Allah shi kara masa yadda kala ya ce kharastu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na fita tare da annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ilal khala zuwa makewayi wa kana idza arada al hajata annabi ya kasance idan yayi niyyar biyan bukatarsa to abada yana zuwa ne inda an nesa da mutane inda mutane ba su gani ne ku duba kenan hatta da ta hauka yanzu cikin daji bukata ta kama ku ya kamata kowa ya yi nesa da wani amma yanzu za a ga mata lalura ta kama su ana cikin tafiya zuwa wani wuri wannan ta duka nan wannan ta duka nan wannan ta duka nan kowa na jin sautin lalurar wani wata ma sai ga ta yarkace da dariya ta ce wancan halar miki ce ba a son haka nan ba ɗabi'a kwarai ta ba ɗabi'u ne na yan lesbiya ɗabi'u ne na yan luwaɗi ya an zo tsuguna wanga na ganin wanga na ganin wanga wanga na jin sautin baulun wanga wanga na jin sautin saukar wanga akwai wanda in ya je lalura kame ya yi lalura sai riri ya yi mai haka al'ada ce to da Allah ina shawa ya tsuguna a ji sautin rihin shi ba da biya kwarai ba ce da haka akwai bukata kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam hatta da cikin daji in zai biya bukatarsa yana tare da sahabbansa yana zuwa nesa da su ne inda ba sa ganin shi sai ka samu wani wuri inda adda wani kalgo ko wani icce mai shamaki inda zaka sha maka cewa don ka biya bukatarka ɗabi'a irin ta bayyana al'aurarka kowa ya gani ɗabi'a ce ta yan maɗigo ɗabi'a ce ta yan maɗigo a ce wai ko zane zaki ɗaurawa cikin ɗaki ga wata mace wacce take ce to ai duk mace ta uwata saboda haka sai ki fara zanen ki ɗabi'a banza ta Allah ya sa mu dace to wannan hadisin kun ji irin ladabin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi sallama ya karantar da mu ladabi na in kaga ina eh eh to eh wata take tambaya cewa kamar yanzu irin ya an ce wurin aikin hajji irin jidda misali ko ana zaman mina ko ana zaman arfa irin wasu mutane da ba su da fahimtar addini sai ga kawai ko ina sun tuɓe suna wanka ba su da fahimtar addini in ka gani girshi kawai kallo guda ka ina lillahi ka juya nan Allah ba zai kama ka da laifi ba amma hukuma ya kamata ta ɗaukar musu mataki kuma na san ana yi ya dai kawai wasu mutane sun saba ɗabi'una. na gidadanci inda sun kai to haka akai su zo su yi abinsu Allah ya sa mu dace wani yake tambaya cewa irin waɗanda suke bayyanar da tsiraicin su gaban 'ya'yansu na kallo wannan ba daidai ba ne ba ɗabi'a kwarai ba ce an gane yaro ko jariri ne ba a son a bayyanar da al'auraka gaban ɗanka ko da jariri ne balle yaro mai wayo wannan yana da kyau mu kula da wannan ba tarbiyyar kware ce ba kawar muna karantar da su kada su ɗauki su ba al'aura su muhimmanci kun gane wallahi a makaranta nan yanzu islamiyya mun sha ganin yaran da misali a ce yaro kaki ya kuce mai sai ta kama za a cire mai wando ko za a cire mata wando wala wata yarinya ba ta bari ta ce wala mamata ta ce kai in bari a cire min wando saboda rarrabe da mama ta koya mata sai an yi kama ana sai an kiran a ce ta yi hankuri ko ya yi hankuri a cire wandon wankewa za a yi shi samu ke aje wasu wanduna tafiya in yaro ya lalata wando ne sai a ɗauko wani a samu to amma galibi su waɗanda ka yi haka nan ba su kula da wannan ba sai a ce ɗaya wani yaro a zarce mai wando shi ko wani uwa ta ta tarbiyyantar da shi ko ta tarbiyyantar da ita cewa kakka bari kowa ya cire ma wando to sai a ga yaro ba zai yadda ba wani yaro ma ya an cire mai za ka gani cikin takura haka saboda ya saba gidansu an ladabtar da shi da rashin bayanar da ce shi amma wasu wurare ba su kulawa kaga yaro cikin gida yarinya ɗaya mace ma musamman ba ta da wando cikin gida munin abu ne ko a ga yara na wargi bakin garka babu wando sannan ya kamata a ɗauki mataki game da irin waɗannan ɗabi'ar ko ɗa namiji bai kamata a bashi haka nan ba irin wanga lokaci da muke ciki balle ɗaya mace Allah ya sa mu gani ladabi na goma sha uku yustahabbu an yastaji haka ne an yastajmira bil hijarati to yawa yustahabbu liman istajmara bil hijarati an yutira wato ladabi na goma sha uku ya jama'a an so liman istajmara da duk wanda zai istijmari muna ce mai tsalkin hoje ko tsalkin da ake ba da ruwa ba to ana son duk wanda zai yi wannan istijmarin ya yi shi bilhijarati. wato da duwatsu in zai yi bilejarta da duwatsu to an yi wuturi ya yi wuturi kun san mace ba ta jimari da duci ko da kare sai dai da tola fefa in ta kama amma ba da duci ba ba da wani abu mai iya cutar da ita wannan ku kula da wannan kuma ku daina barin yaran ku suna zuwa su yi lura daji musamman ko wani wuri wai yaro ce wai sai ya dawo cikin gida sannan zai tsarki wannan aiban na tare aikin gama ya gama banna ta riga ta abu za a ga wasu waɗanda ka ce mai yaran su kasu yi kashi cikin tuwal ɗin su ku ce daji ku yi musamman mace kuma in za ta da ba da ruwa ba in ta ce ta yi sannan wai a ba ta ruwa ta abin nan eh? wannan ba daidai ba ne musamman irin mutanen mu na karkara ka ga mace babban mace da ita za tana kewayawa wai daji amma babu ruwa rike da ita alhamdulillah tun da yanzu ga mu da fiya wata mi Allah yanki samu yafiya watan ki ki boye cikin hijabin ki sai abinki yafiya watan ki guda biyu in ki kare ki gyara jikin ki ayayi miki sirri in ma kuma ba saki rika buta kamar da yan uwan mu zabar ma suke eh su zabar suna rike wannan ba ba kunya ko daji mace za tana ba zabar za a ganta ba abin mamaki bane duk da gari za tana wani gari ya zuwa wani gari da yan butarta muna kallon wai ƙauyenci na suka to ai muka ƙauyenci tun da su suna da wannan yan butar illa lura ta kama ka gyara kanka illa lura ta kama yaronka ka tsautaci kanka don haka babu wani matsala a kula da irin wannan to shine yake cewa an so ga duk wanda zai istijimari da duwatsu ko da kara to an yi wutura ya yi wuturi shine ladabi na nawa jama'a na goma sha uku mala ya ce fafis haini an abi huraira ya tabbata cikin buhari da muslim daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala lalle annabin rahama fida da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku zai yi alwala falyaj'al fi amfihi ya sanya ruwa a cikin hancinsa ma'ana ya shaƙa ruwa summa liyastansir sannan ya shaci sai ce wa manista jamara duk wanda zai yi tsalkin hoge istijmari sai manzo Allah ce fal yutir yayi wutiri yace wa idza sai qaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya halka daga bacci ne fal yagsil yadahu ya wanke hannunsa qabla an yudkhilaha fi wadu'ihi gabanin ya shigar da hannunsa cikin ruwan arwallasta fa inna ahadakum domin ɗayanku la ya dari aina batat ya dahu bai san ina ne hannu ne ta kwana ba a nan in mun duba wajahul istidlal huskar da aka kawo hujja da hadisin inda ya ce wa manista jamara falyutir shine abin da muke nema a cikin hadisi duk wanda zai isa jimari ya yi wuturi menene wuturi ya yi mara uku biyar bakwai tara illa ma sha Allah gwargwadon abin da ka san ka tsarki kanka zai yi wahala ka sa duci guda ko kare guda ka iya samun tsarkaka nan muna magana da maza gaskiya amma mun sha faɗa muku mata ba su isu jimari da kare saboda in ke isu jimari da kare na bayanki to gaban kiwa karin bai wadatarwa kuma bai da duci kuma akwai cutarwa kuma akwai kazanta ma saboda haka ita sai da ruwa Allah ya samu mu dace to kun ga wannan yana karantar da mu wannan ladabin an gane ko wannan yana karantar da mu wannan ladabin Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace a sai ladabi na goma sha hudu daga cikin wato ladubba na biyan bukata mala shi ne adamul istijmari birausin au azamin aw ni jima muna tare wato adamul istijmari rashin yin tsarkin hoge berautin kada mutum ya karce kashi berautin da busasshen kashi na dabba kama a ce misali wato kashi ne na dabba kama kashin abin nan kashin shanu ake ga e kanjilo to ai wasu kuma ba san kanjilo ba eh kashin shanu wanda ya bushe ai kashin shanu wanda ya bushe ga ka'ida kashin shanu mai tsalkina to amma duk da kasancewa kashin abin nan a kashin shanu mai tsarki ne duk da haka amma kuma ba a karce kashi da shi ba a jimari da shi mun gane ko yauwa birausin da kashi na na dabba au azamin sannan ba a istijimari da kashi au ta'amin sannan kuma ba a istijimari da abinci can lokacin muna yare cewa aka wa'in mutu ya karce kashi da kegen masa haina zama biri karantarwa idan ta mutanen da ke idan an san wani rigima ce da hauka irin ta kurciya tana iya kai wani yaro ya karce to kusan har ka kurciya wala duk da haka da aka ce an ka ta wata rana sai mu ce ba mu bidin masa birin muka son mu zama harkar yaro kawai a karantar da kai addini ya hana eh ba ayi da da da busasshen abinci muna ji kamar yanzu a ce tuwo ya bushe to sai ka ce ah to tunda ya bushe bari in isa jamari da shi ba ayi wa ya hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace rawa abin nan rawiya muslimun an salmana imamu muslim ya ruwaito daga salmana radiyallahu anhu kala kunga salmana yana daga cikin sunayen da ba su iya ɗaukar harafin jarra in ya shiga bai aiki tunda an ce an salmana da ka'ida an 'yantar da ismi me ya kamata zan yana da Kasar amma to kudi ba an salmana kenan salmana wato suna ne wanda bai iya ɗaukar waɗannan harufa ya zama suna mu'rab za mu ce mai ko kuma suna mabani in sai mu ce suna ne mabani bai iya ɗaukar wannan harufan ko sun shiga ba su aiki gare shi an gane ko an salmana radiyallahu anhu kala kila an ce lahu an ce mashi salmana kada allamakum nabiyukum hakika annabin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanar da ku kulla shay'in dukkan komai hatta khira'ata hatta yanda ake tsugunno idan an je wurin kashi wani abu sai musulunci addinin musulunci wayayyen addini ne hatta yanda ake tsugunno in za a kashi ko za a bauli musulunci ya karantar aka ce to annabin ku ya karantar da ku komi hatta da yanda ake tsugunno in za a yin kashi ƙala sai ɗaya ce faƙala ajal salman ya ce tabbas haka ne annabinmu ya karantar da mu komi hatta da yanda ake biyan bukata idan mutum zai kashi laƙada na hana hakika ya hane mu an nasta ƙabilar ƙiblata mu fuskanci alƙibla da gayatin da kashi au baulin ko bauli wa an nastanjiya jiya bilyamin ko manzon Allah ya hana mu mu yi tsalki wato da hannun dama au an jiya bi aqalla haka ne bi akalli haka ya kamata ya zama bi akalli duk da ya mai fataha kamata ya ce bi akalli ko eh yawwa ya ne ma'annasan jiya bi akalli min salasati ahjari wato mai tsalki abin nan ga abin tsarkin hoge ga abin da bai kai salasati ahjarin dutse uku ba ya hane mu kenan wannan ya nuna mana ba a tsalki da dutse guda eh ba a yi da guda ba a yi da biyu sai da nawa uku sai daga uku in babu in bai kartu ba sai a sa nawa in babu bai kartu ba sai a sa nawa to daga nan ila gwargwadon abin da mutum zai iya samun tsalkaka to shine yace au an nassan jiya raji'in ya hane mu mu yi tsalki da kashin dabba au bi azumin ko mu yi tsalki da abin da ya shahi kashi saboda haka wannan hadisin wato hadisi ne ingantacce imamu muslim ya fitar da hadisi an gane ko malam ya ɗanyi wani ta'aliki ƙasa ba da yawa ba ya ce wala Allah sababin nahayi anil istinja'i ja'ibin rausi wal izami annahuma da amul jinni ya ce yana yiwa dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi tsarki da kashin dabba ko da kashi annahuma da amul jinni saboda abinci ne na aljannu kun gane ko abinci ne na mi na aljannu kamar yadda lima rawahu muslim nan ƙasa saboda abin da muslim ya ruwaito an uku haka ne an alƙamata daga alƙama ƙala ya ce sa'altubun mas'udin na tambayi abdullahi dan mas'ud faƙultunin ce masa hal shahida ahadun minkum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatar jinni shin cikin ku akwai wanda ya halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren da ya hadu da aljanu akwai wanda yake tare da manzon Allah wannan daren kala sai alkama ya ce la walakin na kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi sai dai mu mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama za lailata a wani dare faqadnahu muna nan tare da shi nahu. sai zan ba mu gane ba mun kai ta falta masnahu muka yi ta nema ne fil audiyati wa shihab a cikin ruwahuna da koguna muka yi ta neman sa ba mu gane ba fa kulna sai muka ce to ustadira kilan wani aljani ne yazo ya dauke shi ya hira da shi ko ya wani wuri da shi au ugutila ko kuma yana yiwuwa wato an kashe shi ne boye ba mu sani ba to wannan abin ya sa sun shiga damuwa ƙala ya ce abin nan fabitina da sharri lailatin sai muka kwana cikin wani dare mai cike da sharri ba ta biha ƙaumin daren da wasu mutane ba su taɓa kwana cikin wani dare mai cike da sharri ba kamar irin wannan daren falamma asbahana da muka wayi gari idza huwa ja'in min qibal hira'in haka ne is huwa ja'in sai ga shi manzon Allah ya zo min kibar hira ta saiti da eriyar da kogon hira yake to daidai wannan eriyar, sai ga manzo Allah ya bullo muna bayan mun kwana muna faɗa ta musu inda ya tai ba sai gashi ya bayyana gare mu qala yake fa kunna muka ce ya rasulullah ya manzon Allah faqadna haka ne faqadna ka mun rasa ka eh? mun yi misin ɗinka ko eh ba mu haɗu da kai ba faɗa labana ka muka yi tabi ɗakka falam duka ba mu same ka ba mu gane ka ba fa bitna bi sharri lailatin muka kwana cikin wani dare mai cike da sharri an gane ko muka kwana cikin wannan daren mai cike da sharri ba ta bi ha qaumun sharrin daren da wasu mutane ba su kwana irin wannan daren ba fa qala sai annabi ya ce da mu eh abinda ya faru atani da'il jin wani daga cikin masu wa'azin aljanu shine ya zo na? kun gane ko fa zahabtu ma'ahu da ya zo na ce yana son in je yi musu wa'azi fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi fa qara'atu alaihim qur'ana da naje sai na karanta musu ƙur'ani. kula ji ko kala yace fan dalaka ne. fan dalaka bina manzala ce sai ya tafi da mu haka ne shi manzan Allah kenan fan dalaka bina sai ya tafi da mu ko fa'arana asarahum sai ya gwada mana gurabinsu inda sun ka aje kayansu inda an ka taru inda an ka zauna ana sauraron manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi wa asaru wato niyarihim ko da kuma gurabun eh wa asari niranihim da inda suka hasa wutarsu suka yi da hedihin abincinsu wa sa'aluhu zada sai suka tambaye Allah suka ce to ya manzo Allah menene mu? menene ya kamata mu zan amfani da shi na abinci a matsayin mu na musulman aljanu masu jin wa'azi me ya kamata mu rika faqala lakum kullu azmin zakarasmullahi alaihi duk wani kashi wanda an ka ambaci sunan Allah to shine ku ya kawo fi aidikum wanda ya fada hannunku aw fara ma yakunu lahaman in kun karka wannan kashin da an ka ambaci sunan Allah in kun karka shi to duk naman da an ka guguye nama ne zai dawo kamar wani kashin yake kun gane in dai an ambaci sunan Allah yasa aka san musulmi in kashi zai shi yayi bismillah saboda musulman aljanu su samu ci wannan kashin saboda su da sun rika kashin zai dawo da nama kamar yadda kai kace naman jama'a muna tare ko wa kul menene wa kullu ba'ratin wato ya ce kuma duk wani ba'aratin kashin wata dabba to shine alafu da wabikun. duk wani kashin dabba shine ciyawar dabbobinku faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wasallam sai annabi ya ce ju bihi ma. da kada ku yi tsarki da waɗannan abubuwa guda biyu fa innahuma da'amu ikhwanikum domin shine wato abincin yan uwanku an gane ko shine mi abincin yan uwanku to wannan shine dalilin da malam ya kawo mana, saboda haka insha Allahu wato wannan yana nuna mana, wato illar biyan bukata da waɗanga abubuwa kamar yadda aka ambata an gane ko Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ganewa